yayin da rikici tsakanin manyan 'yan siyasar jihar kano da ke arewa maso yammacin najeriya ke sake daukan sabon salo a wannan mako ne a jihar kano ta dau zafi inda gwamna abdullahi ganduje da tsohon gwamna rabi'u musa kwankwaso kowannen su ke yunkurin janyo sanata ibrahim shekarau ga harkar siyasarsa a yanzu haka dai taurarin malam ibrahim shekarau ke haskawa inda yake kokarin tsayar da hankalinsa a jam'iyya ɗaya. ko ya zauna a jam'iyyar apc ko kuma ya canja sheka a jiya lahadi ne dai rabi'u musa kwankwaso ya kai wa malam ibrahim shekarau ziyara domin zawarcinsa tun da farko dai yaran kwankwasa ne suka fara kai wa malam ibrahim shekarau ziyara ga kuma abin da kwankwasa yake cewa a gidan malam ibrahim shekarau dama lokaci lokaci da da shi yadda da ke da kuma yadda Tuhan kuasa ini masa kamu awalnya masa semua mari kamu kuasa kamu ini ini masih ada berani asli wannan ada demokradiyya ku dia? da cewa an kawo tsari wanda al'ummar da aka kama baki ɗaya za mu zo mu haɗu ne da ya dace domin a canza aka riga, kano daga inda take kallo yanzu zuwa tsari na alheri ci gaba harkar ilimin zaman lafiya da kasuwanci da sauransu. Shi ma Malam Ibrahim Shekarau ya tofa albarkacin bakinsa dangane da ziyarar da Rabi'u Musa Kwankwaso ya kai masa. Eh, ba mu haɗa hannu mun tattabo da bayan da al'ummar kanmu ta Allah wanda yake amina ta haka wannan tsari na haɗuwa da zai kwararre nan da ɗan tafi kaɗan ya riga ya faru kamar dai ba aure ne a ce an kawo kuɗin ana girma ana so an ɗauki ake da masaniyar cewa bangaren Malam Ibrahim Shekarau da gwamna Ganduje ke da 'yar tsama inda dai a wannan makon da aka yi bankwana da shine gwamnan Kano ya kai ziyarar ba zata ga Malam Ibrahim Shekarau ko da yake ziyarar bata cimma nasara ba a kokarin mu ta jin bakin malam ibrahim shekarau dangane da ziyarar da gwamna ya kai masa ya ce a wannan mako ne zai bayyana matsayarsa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.